Barkan mu da haɗuwa a cikin wannan masallaci masallacin juma'a na professor a gwandu da ke a nan unguwar sabuwar alkilla a yau asabar 26 ga watan sha'aban shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma yadda kuka sani muna fuskantar wani wata mai albarka wani wata mai tarin daraja wani wata da dukkaninmu muke murna da jin daɗin zuwan shi wani wata da ake buɗe ƙofofin aljanna a rufe ƙofofin wuta a ɗaure shaidannu wani wata da shigowar shi musulmi na da rai babbar falala ce kakar zunubai ne wani wata da kowane shekara yana shigowa ko wata shekara kafin ya zo cikin farin ciki ake da murna da tarbi wannan wata mai da sanarwa ta gabata ko muna da cewa babban malami da ko da yake shigowa ya kai sokoto kuma ko da yake farin ciki muka yi murna muka yi shigo sokoto Zamu mu gajiya da shi kullum muna saurare na ta rediyo da wasu kafafen yaɗa labaru kuma muna ƙaruwa da shi muna alfahari da shi Sheikh Aminu Daurawa Sheikh Dr. Aminu Daurawa hafizahullah a kamar da sanarwa ta gabata ya zo wannan gari na Sokoto wanda yake ya saba zuwa kuma ya saba fa'idantar da mu kuma da nishadantar da mu da ilmantar da mu kuma muna jin daɗin hakan ya zo ne a kan wasu taruka ya zo ne ɗan gajeren lokaci ya zo yau muna gode ma Allah da ya saukar da shi lafiya ya halarci taro da aka yi ɗazu na kwamitin Ramadan Feeding Program ne da za a dinga ciyarwa a azumi a kamar yadda aka saba nan jihar Sokoto inda ya jan hankali ga NG5 akan waɗanda ake ba amanar wannan abincin su ɗoka daga gidan tarihi su je su dafa su kisan a sauran jama'a su ci kai musu jan hankali mai shiga jiki na su ji tsoron Allah na farko su gode ma Allah da ya sa su cikin harkar ciyar da mai azumi kowa ya san falalar da a cikin ciyar da mai azumi kuma a ce yau kayi musharaka da ko menene ku ba karamin zaɓi bane abin alheri ne ya ja hankalin su kan riƙe amanar da aka ba su da kuma yadda ya kamata aikin ya kasance daidai ya yi musu nasiha mu ma ya yi mun nasiha mu da ke jagorancin abin yau kuma wannan lokacin malam shi ya zaɓi da muna tunanin in ya zo ya je ya huta sai ya ce idan ya zo a sa wa'azi tsakanin magariba da isha'i dama malam ina ka hito wa'azi ina za ka je wa'azi yan shekarun da suka wuce na taɓa kira ne akan wani abu nitti amma ba san ya ce in wa'azi ne aka kawai ai ko da yaushe ba kakkaji ji shakka kira na inda a jan a tunatar da mutane ne ina fata Allah ya saka mai da alkhairi kuma ya karbi wa'annan ayyuka da zirga-zirga da ake ta yi kuma ya sa cikin mizani ya fara ba da ikhlasi inda kurakurai suka shiga Allah ya ba da ikon ganewa a gyara wa'anda ba a gyara ba da wa'anda aka gyara duka Allah ya yafi Sheikh Mala Aminu dawa zai muna magana akan guzurin Ramadan wanda dukkaninmu muna bukatar shi wani guzuri muka tanada a Ramadan daga wancan Ramadan zuwa wannan Ramadan akwai wanda kila zai azumin nafila ko ɗaya ba wannan zafin da aka fara aka makalla wani na fara akai sha biyu sai ce a sha'auta ga yan <laughs> sai aje sai ayo yana da auka yana da uzuri wani guzuri muka yi na tsoron Allah wani guzuri muka yi na tanadi wani guzuri muka yi na shiri shagasa aminu da rawa insha Allah zai kare mu da wannan haka musalla muna godiya muna roƙo Allah ya maka muwafaƙa Allah ya ƙara ikhlasi Allah ya amfanar da mu da abin da za ka faɗi ta tafabbal mashkura minti na ah, <laughs> ya yi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai da muka ji daga ɗan uwa dokta kwamishina liman da jabir sani mai hula a cewa yau muna yammaci ne ko 26 ga watan sha'aban muna daf a shiga cikin watan ramadan karatu 1447 wanda ya ga watan 2026 a kamar yadda dokta ya faɗa in na ga gayyatarsa komai nake tsayawa nake yi in zo domin gaskiya yana buƙatar mu dinga taimaka masa da addu'a mu dinga taimaka masa da ƙarfafa gwiwa mu dinga kar taimaka masa bisa wannan nauyi da aka ɗora masa in yi nasara duka mu mun yi nasara a matsala duka mu mun samu matsala mu taya shi da addu'a mu taimaka masa da shawara mu karfafa masa gwiwa kuma wannan abu da muke gani ni ne magana da gwamna yana jin daɗin aiki tare da shi kuma sannan abubuwan da kuke gani a taɓa ganin irin su bana addini da gwamna yake ta yi duk da shawarorinsa ne ko da ake ta gina masallatai ake gyara su ake inganta su da ake har ƙara ƙarfafa harkar ciyarwa da harkar bawa limamai da ladanai da kuma shirya bitoci na wayar da kai da ilmantarwa da ƙarfafa ayyukan da'awa da samar da hisba da kuma sama mata zauni da kayan aiki duk waɗannan abubuwan an ne a ƙarƙashin ma'aikatarsa wannan babban nasara ce da muke alfahari da shi ko muke masa addu'a Allah ya ƙara wa mai girma gwamna nasara Allah ya ƙara wa Dr. Jabir nasara a wannan aiki da aka ɗora masa to sannan abu na biyu a wannan gari na sokoto dama garinmu ne Yauwa, kowa yana alfahari da ƙasar sokoto yana jin ƙasar sokoto ƙasarsa ce da abin da ya same ta na alheri ya same shi aka kuma fatan alheri a wannan ƙasa ta mutu sokoto Allah ya ƙara mata lafiya da zaman lafiya ya ƙara albarka da alkhairi ya ƙara haɓaka zaman lafiya cikin arziki da zaman kuma yadda muka ji cewa muna daf da shiga cikin wata ramadan ma ya kamata a ce mutum ya yi shirye-shirye domin fuskantar manyan abubuwa da ake gudanarwa a cikin wannan wata na ramadan waɗannan abubuwa daga nan zuwa sallah akwai manya-manyan ibadu guda goma waɗannan ibadu guda goma daga nan zuwa sallah manyan ibadu guda goma ne takwas a cikin wata ramadan biko masu biyo duk da ramadan shine fidda kai da kuma sallar idi kuma suna da alaƙa da karewa wata ramadan din don wata ramadan na karewa sai fidda kai sai sallar idi waɗannan manyan ibadu guda takwas da waɗancan guda biyu in je mutum ya tsaya ya su da inganci ya su da kyau muna fata a ga canji a rayuwarsa a cikin bayan ramadana kuma zai fita da certificate na takawa da imani da kuma ƙara gyaran aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da kuma zamantakewarsa da jama'a ibada ta farko shine azumin watan ramadan wannan azumi na watan ramadan a cikin ibadu duka bayan imani babu wata ibada da suke nuna mutum na Allah ne irin azumi ana son a gane shi yasa wani mutum da ya ce wa wani malami suna tsoron ko ni mutum ina koyayyen ibadar da ba mai ganin ka sai Allah

sa duniya ya ce ga su nan a cikin ka baka dauko ba ashe a kawo ni wa ana kajin azumi na Allah ne Allah ne ka ɗauko ba ka aka muku aiki na hauki hauki ne sanya a shirku na mutunci guda biyar akwai ibada akwai akwai ibada maliya akwai ibada kauliya akwai ibada murakkaba min mal wal badani in ka ɗauki shahada ita ce rukunin farko a cikin rukuni biyar aiki ce ta me auliya ce albiya ce kuma badaniya ce amma ana son la ilaha illallah ta ratsa zuciyarka ta zauna ta shiga bakinka ta zauna ta shiga gabanka ta zauna ta ake fassara ta da kaulin wa amalin ko tikalu la ilaha illallah su ake ta zama a bakinka akwai ta a zuciyarka akwai ta a aikinka ma akwai ta ana ba za ka yi aikin da ya saba wa la ilaha illallah ba ko ba za ka faɗi abin da ya saba la ilaha illallah ba ko ba za ka kujire abin da ya saba wa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba don ka ɗauki azumi da sallah su kuma badani da badun ake yi sallah za ka ga in an tashi ta'arifin sallah ya ce a ƙawalin wa af'alun muftataha bitakabir muktatama bitaslim ma'a bitaslim cewa sallah a ƙawalin ne wa af'alun wasu ayyuka ne za ka aikata wasu abubuwa da za ka faɗa da bakinka waɗanda kake buɗe su da Allahu akbar kike gama su da assalamu alaikum don ka shiga cikin sallah ka duba karatun qur'ani da baki ake yi eh, tasbihi tahmidi tahiya salatin annabi addu'a in ka duba tsayuwa ruku'u dagowa sujjada dagowa zama karkada hannu sallama da aiki ne na gangan jiki kaga ashe madaniya ce ita ma in ka ɗauko zakka ibada ce maliya saboda zakka kuɗin da Allah ya baka ne yake son ka cire wani shashi daga ciki ka ba wanda Allah bai bashi ba sai zama Allah ya bashi ta hannunka Me da aka tambayi wani kuɗin waye a hannunka yace na Allah ne amma a hannuna wannan na Allah da ke hannunka ne Allah yake so ka gutsura ka ba wancan za ka ga ibada ce maliya Ka ɗauko ko aikin haji za ka ga murakkab ne min al-mal wal badal ka ba da kuɗinka kuma ka je da kanka sa Allah ya ce man istata ilaihi sabila to muka ko azumi za mu ga a cikin nau'in ibada bari ya fa a cikin azumi ita ibada ce tarkiya akwai ibada iliya akwai tarkiya wasu abubuwa ake so ka bari tare da niyya in an tashi ta'arifin azumi ta ce me ibadatun makhsusa shi zamanin makhsus ne ne ko al-infaq an al-muftirat min tulu al-fajr ila ghurub ash-shams ma'a niyyati ta'abbudu lillahi ta'ala kaga ibada ce riƙewa kamewa hannuwa daga wasu abubuwa daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana waɗanda suke karya azumi da niyyar ibada waɗannan na da suke lalata azumi ko suke ɓata shi za ga abubuwa ne da malamai suka lissafa su wajen guda bakwai ko tara na farko suka ce dole azumi ba zai ba sai da niyya dole ne sai da niyya ita kuma niyya tana buƙatar ta'ayin da jazam ko da kuma an takuna billahi niyyar azumi ba za ta tabbata ba sai ka yi ta bil jazmi ka yanke azumin za ka yi ba za ka ce zan yi niyya in azumin nan ko azumin nan ko ba a yi kokwanto a cikin niyya dole a samu aljazmu ka yanki cewa lalle gobe za ka tashi da azumi ba za ka niyya ka ce in gobe ɗaya ga ramadan to na yi niyyar ramadan in ba ɗaya ga ramadan ba ne to dama alhamis sai ko litinin na yi ne azumin litinin ba a yin wannan taraddudin dole ka yanke sannan na biyu ka yi ta da daddare niyyar azumin watan ramadana dole a yi ta da daddare kafin alfijir ya keto ba kama azumin nafila bane da in ka farka kuma irin masu cewa sai gari ya waye din nan shi ko ina gari ya waye masa ba matsala ka kai azhar ka ga baka ci komai ba ka bincika duk garin nan ka rasa wanda zai baka lomar to ka ce Allah na yi niyya azumi shi na nafila ne kun kai asara biyu baka ci ba baka samu lada ba in kai niyyarsa da rana amma shi farilla dole sai ka dauko shi kafin alhijira ke to sannan na uku sai an samu istimrariya a niyya ba za ka ɗauko niyya da rana kuma ka ce ka fasa ba in ka fasa azumin ya lalace in ka ɗauko niyya da rana sai ka ce kai na fasa niyyar nan to fasa niyyar ya lalata ibada dole a samu waɗannan abubuwan guda uku a cikin niyya a yi ta da daddare a yi ta babu taraddudi kuma a ci gaba da amfani da ita har zuwa lokacin da za ka kare azumi abu na biyu shine ka a kusanci iyali sai ka duba abin da duk kake so sai aka hana ka yin sa azumi dai da muke yake da matarsa Allah ya halaka maka ita a kowane lokaci amma sai ware wani lokaci yake ban da wannan lokaci ban da wannan lokaci wani mutum ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam yana ya ga rigarsa yana kartar jikinsa yana cewa ya halaka ya halaka ka yace na afkawa wa iyalina ana azumin wata ramadana da annabi alaihi salatu wasallam yace akai yi azumi sittin wanda ya karya ɗaya zai yi sittin za ka ce da miskini sittin za ka yanta baiwa kun ga ashe girman azumi idan ka lalata ɗaya da gangan ta hanyar je ma iyalanka sai ka yi guda sittin irinsa shine neman gafara kuma sai ka rama ɗaya sittin da ɗaya za ka yi rama wannan ƙwaɗayan kuma ka nemi Allah iya maka ta hanyar yin azumi guda sittin in ka shi azumin ramadana ba wasa ba ne inda kankarar laifin karya ɗaya sai ka yi guda sittin irinsa ko ka samu masu jin yunwa yake Allah yana da tausayi kai masa laifi sai ya ce a nemi mai jin yunwa a shi abinci wa wasu ayyukan kafara da Allah za ka wa laifi amma sai ce duba mai jin yunwa ko ku amu eh sittina miskina ka ciyar da miskini sittin ka samu mutum sittin masu jin yunwa kai musu abinci plate da nama da komai ko ka ba su ɗanye duk wanda ya tara mutum sittin ya ba su abinci su sittin suka ci suka koyi suka ce mai gida zai dalili ce ramadana na karya da gaza sai Allah ya kara don wannan gaskiya ne bai karya da karya azumin nan bola ba zai iya ci da miskini sittin ko kuma yanci ku duka girman yanci a gurin Allah Allah kawai ke sai ce tuban akwai bawa a garin ku je kaka sallame shi ya daina bauta kenan da yaƙi da yunwa yaƙi da rashin yanci da kuma horar da mutane akan su san girma Allah suna daga cikin abin da ake yin kafara a su wanda ya azumi sittin an hore shi akan ya san girman Allah wanda ya ciyar da mutini sittin ya yaƙi da yunwa wanda kuma ya ƴanta bawa ya ƴantar da mutum daga bauta su ne hanyoyin da ake kankare wannan amma saduwa ta kan iya zuwa mutum ta fuskoki guda biyar wata ran za ka yi da gangan wata ran za ka yi da mantuwa wata ran za ka yi da kuskure wata ran za ka yi da jahilci wata ran kuma za ka yi an maka tilas ya yaya za ka faru waɗannan biyar ɗin ina za a samu mantuwa ana iya samun mantuwa mutum ya sadu da iyalansa shi ya manta ita ta manta ina azumi kuma a ramadana suke ko ba su tuna ba za a iya samu na ba zai yi ba manta ta yaya za a iya samun jahilci sun jahilci su musulmi ne sun ɗauko azumi amma sun jahilci cewa mai azumi ga zai je ma iyalansa ana su bai san wannan hukuncin ba kwata-kwata za a iya samu ana samu ko to na uku kuskure kuskure shine ya ɗauka rana ta faɗi ko ya ɗauka alfijir bai ceto ba A ka iya samun wannan mako? to wani ya zo itarar da kai da matar ka dan fashi da mukami ko dan waye ko dan waye ko koma wani irin mutum ne ya zo maka da wuka ko bindiga ko abin kisa ce kai na san azumi kake kuma na san matar da naka azumi take to ina san dole ce kun yi mu'amala a wuri in ba ka ban kashe ka ko kashe ka ko kashe ka ka tabbatar da gaske yake zai iya faru haka zai iya faru ba shi sa malamai suka kasa abin biyar suka ce zai iya yiwa wani tare da iyalansa da ganganci Zai ganganci ka san kana azumi ka san tana azumi ka san hukuncin kuma ka san laifin kuma ka san lokacin da kake in sabawa Allah kake to shine ganganci wanda malamai suka yi ittifaki a kansa ba shi za a waka fara azumi 60 kuma a ramuwa daya shine wanda aka yi da ganganci ragowar duk akwai saɓani amma wannan shine wanda aka ittifaki ka san hukuncin ka san ba kyau ka san azumi ake ka san matarka ce ka san yin laifi ne kana yi kuma ka san kana aikata laifi na biyu shan ruwa an yana azumi zai iya shan ruwa kawai ya sha ruwa shi ma zai iya zama da gangan ko da mantuwa ko da kuskure ko da jahilci ko da tilas cin abinci shi ma zai iya zama da gangan ko da mantuwa ko da kuskure ko da jahilci ko da tilas haka ruwa amai da gangan Shek Usaimin ya faɗi wata magana game da ƙaƙaro amai da gangan wanda yake karya azumi. Ya ce shi ƙaƙaro amai yana da hanyoyi sun fi shida. Wani in ya ji wata magana mara kyau sai ya amai. Kamar ana faɗa ƙazanta, ana kama sunu tsawon na ƙazanta. In ka san in an kama wannan ɗin a gaban wani ya ji ƙanshin wani abu sai ya amai. Wani in ya ga wani abu sai ya amai. wani in ya ji wani abu sai ya amai wani in ya ji ƙanshin wani abu sai ya amai ko akwai wanda shi dalilin amansa ya ga wani abu ne da ido ba kwa gani wanda in ya ga wani abun kazanta sai ka ga ya amai wani in ya ji wata kalma sai ya amai wani in ya shaƙi wani abu sai ya amai wani in ya ɗanɗana wani abu sai ya amai to yace to duk abin da ka san in kuka aikata zai iya shiga cikin kirkiro amai haka shi amai akwai na kirkira akwai kuma wanda zai fata rinjaye ka ya fito in kuka kula shi ba shiga ba ne fita ne ba ka lissafa cikin abin da yake kare azu malamai sukan kawo duk da ya zubi har daga ciki har azumi ma ita malamai su yawan kawo da a wasu ba sai su kawo da daga cikin abin da muke da jahilcinsa a duniya musulmi shine ahkamur riddati kuma a cikin a cikin littafin muktasar babu a kan wasu atsawa da wasu afa'al da wasu itiqadat da suke iya sa mutum ya rida kuma shi rida hatsarinta kuma ka ji malamai sun ce biyu ne amma ban da rida al akwai al akwai al'asgar albida akwai mukaffira akwai mukaffika alshirk akwai alakbar akwai alasgar alfisku akwai alfisku alakbar akwai alfisku alasgar amma an zo riddafa akwai arriddatul kubra wa riddatul sugra gafata malak kullu ma sun tace saboda ridda hadari gare ta man yatdi minkum an dinihi fa yamutu huwa kafir wa man yakfur bi imani faqad habita amalu man yartadda minkum an dinihi man yartajid minkum a shi akwai ka ya mutu wa huwa kafir wa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin ta maimaita ridda cewa tana rubuta aiki da in asharakata la yahbatanna amaluka ka ya kamata mutum ya san ahkamur riddati ta kwanciyar ridda me mutum zai aikata me mutum zai faɗa me mutum zai kudire me mutum zai bari wasu lokutan barin wani abu sai sa kai ridda yanzu misali mutum zai wuce sai hango mustafi a cikin kwata kuma yana da iko da zai ɗauke sai ya wuce ya san musafi ne yana da iko ya sani yana da zaɓi kuma ya bushe barinsa a cikin hakan amma amincewa ne ya ci gaba da zama a hakan da kai da wanda ya jefa sai a muku hukunci ne ashe kenan sanin hukuncen hukuncen malamai suna nufin tun da suna saka rida a cikin abubuwan da ke wara alwala ke wara sallah ke wara azumi ba ta hajji kowace ibada sai ka ga abubuwan da suke mubilat dinta akwai ridda suna nufin ka je ka karanta menene ridda an ba ka bayanin ridda sai dai su faɗi kawai kaza yana cikin abin da ke ta ibada ridda na abubuwan so kamata mu kiyaye muka kiyaye su shine ake kiyaye azumi kiyaye abin da zai bata shi kiyaye abin da zai lalata shi na zahiri da wanda shari'a ta kawo da abubuwa guda goma sha biyu waɗanda aka ba su uzuri su sha azumi da larurori goma sha biyu yadda za ku gane addinin nan na Allah ne kuma addini nan mai sauƙi ne kuma bai da wahala kuma kowa zai iya daga cikin akwai za ku ji an ce mukallaf in an samu mukallaf akwai mukallif akwai taklif akwai almukallafu bihi to ba a ɗora maka aiki a shari'ar musulunci kai mukallaf mukallaf shine al'aqil albalig alfaqih takalif shine alfahmu wal aql wal bulugh ba za a ɗora maka duk wata doka a musulunci ba sai kana da hankali ba za a ɗora maka doka a musulunci ba sai ka balaga ba za a ɗora maka doka ba sai ka fahimta in ka kai wani lokacin da baka fahimta ba wannan bai fahimta uzuri ne ka fahimta to shi abin da za a ɗora maka sai ya zama ma'alum ma'adum ma'adur ma'alum ma'adum ma'adur sai ma'alum sai an sanar da kai abin bai da kyau ko yana da kyau sai ka san shi ba a maka ba a cewa yi kaza ko baka san abin ba sai an sanar da kai shi duk abin da Allah yake so ai ya faɗa abin da yake so a bari ya faɗa ma'alum kenan sannan ma'adum a lokacin abin babu shi kai za ka samar da shi ta hanyar yi sannan ya zama maqdur abin da za ka iya ne To wannan azumi da Allah yake ayi kowa zai iya ne shi yasa Allah yake ayi wanda ba za su iya ba sai aka ware su ko masu uzuri to masu uzurin ne da Allah ya faɗi biyu a cikin alkur'ani sai malamai suka faɗaɗa karkashin biyun sai suka fitar da guda goma sha biyu man kana minkum maridan aw ala safari al marid mara lafiya Allah ya bashi uzuri kamar rashin lafiya kashi uku ne akwai rashin lafiyan da ya girgije lafiyar lafiyarka yasa kana kwance a asibiti ko kana kwance a gida ko ka samu motsawa ko kuma rashin lafiyar da sai da ci ko kuma rashin lafiyar da sai da sha ba za ka iya ɗaukan wannan mafi karancin azumin da za a yi wannan shekara shine wanda za su yi awa goma sha ɗaya mu muna cikin yan awa goma sha uku ne zuwa sha hudu akwai wanda za su yi awa goma sha takwas wannan yankin da muka je na germany akwai gurin da za su yi awa goma sha takwas da sahur ɗinsu da buɗe baki da ashirin da tahajjudi awa shida ne za a yi azumin awa goma sha kafa ta ga waɗannan mutum sai ya kaura daga garin sai an gama azumin ya koma sai ka koma ka duba map kaga sai ka yi hijira ka bar gurin ka gani ka dawo Najeriya ka ga muna awa goma sha uku ne ko yanzu nawa ake sallar magariba akwai saura kwata da ake yin asuba shida to ka ga daga shida zuwa bakwai ya ga awa goma sha uku kenan awa goma sha uku zamu to kaga mu namu da sauki to kun da aka duba waɗanda aka duba waɗanda za su fi daɗin ko kuma morewa su ne waɗanda za su yi awa goma sha ɗaya akwai tsibiri da wasu yankuna na duniya su da fitowar rana amma fa a duniya yanzu akwai masu dare zalla awa ishirin da hudu dare ne akwai masu rana zalla awa ishirin da su rana ne to ya za su yi azumi kai sahur da rana kai buɗe baki da rana kai tahajjudi da rana kai asham da rana ka sha ruwa da rana ka ce fara sa'imu kana da rana kaga sai malamai suka ce to mutanen da suke yankin da rana ke zalla ya za su yi azumi za ka ce sai su itibari da kasashen da suke kusa da su waɗanda su ana samun dare da rana sai su amfani da wannan ba da nasu za su yi amfani ba tunda ba su da dare rana ce kawai in can an yi sahur to su ma sai su sahur ko da ku suna ganin rana in can an buɗe baki su ma sai su buɗe baki a nan ko da suna ganin rana haka masu dare dare ne zalla a cikin cikinsa ake tahajjudi ake komai dare kawai to su ma sai su la'akari a yankin nan namu akwai ƙasashen da su Allah ya bambanta musu dare da rana sun samu da su sai amfani da wannan ƙasar sai wannan yanzu da yake ana yawan zirga-zirga a jirgi an tambayi malamai an tambayi lajana allajanatul da'ima ni ne yanzu a sakwato karfe bakwai ake ake eh, ake misali bakwai saura kwata ko saura minti biyar ake kiran sallah sai aka kira sallah yanzu ina airport sai muka sha ruwa muna shan ruwa sai jirgi ya luka da mu zai mu da mu ta kasa muna daga sai muka tarar da rana kuma kuma gashi mun sha ruwa a nan ya za mu za mu ci gaba da azumi ko ko za mu ci gaba da shan ruwa mutum da mun riga mun sha ruwa ko ko mun dau azumi mun mun mun wato eh mun dauka muna tashi kuma sai muka muka tarar da dare a wata kasa ko ko muka tarar da rana a wata kasa ko kuma a wani mu bai cika ba to sai malamai suka ce inda ka dauko azumi da shi za ka yi la'akari wajen saukewa ka ɗauko azumi daga nan to sai ka bugo waya sakwata ga yaushe aka sha ruwa to wannan ƙwaya ɗayan da ya samu wani wanda rikicewa a sama sai ka yi shi da sakwata daga nan kuma sai ka ci gaba da amfani da garin da kaji to don ba haka ba wata ran za a cilla ka baya ka ɗau azumi a nan in aka cilla baya sai ka ga wannan na ƙaruwa gari bai waye ba ana shiga dare ana shiga dare ana ko ana ta shiga rana ana ta shiga rana sai ka je gurin da gari bai waye ba idan kace da can zaka yi la'akari to zaka waye gari azumin ka sai zama wajen awa 24 su malamai suka ce an gano wannan an tashi to abin da za kenan sai a ɗauka da inda aka ɗauka a sauke da inda aka sauke sai kuma a ci gaba da yi da da aka halarta sannan tafiya wasu lokacin za ka yi niyyar tafiya ka ɗaure kayanka sai ka tashi baka azumi sai a fasa tafiyar ko ba haka wata ko ba kai niyyar tafiya ba ka tashi da azumi kuma tafiya ta taso ya za a yi ba malamai suka ce wanda ya niyyar tafiya ya daura kayansa bai tashi da azumi ba ba aka kawo masa fiɗinsa ya yi karin kumallo ya breakfast duk kuma aka ce ai tafiyar na an fasa zai rike bakinsa a ah, ci gaba da cin tuwansa amma ba gaban mutane ba suka ce ai kamar mutum ne ya dawo daga tafiya sai tare da matarsa kuma ta yi tsarki kuma tana al'ada kun gabata azumi sai da aka zo rana kamar sha biyu sai al'ada ta ya ɗauke sai ta yi wanka kun ga za ta ci gaba da cin abinci har zuwa faɗuwar rana kuma ya dawo daga tafiya shi ma wannan daidai karfe ɗin shi ma kuma ya samu ainihin wato yana cin abinci ga matarsa ta yi tsarki ga shi baya azumi kaga shi kenan sai har <laughs> akwai wani malami da muka karatun risala aka zo wannan gurin sai ce zan muku tambaya ina son kowa zai nazari ban amsa da hukuncin mutumin da ya kashe limani ya siyar da ladani ya ɗau matarsa suka je cikin masallaci suka yi mu'amala aure kuma ya rushe masallacin ko bai aikata laifi ba kowa ya shiru hanya ce bai laifin komai ba sai ce mana babuka na haɗa muku da yawa na fikihu a guri ɗaya akwai babul gasubu a babul gasubi idan ka zo ka ɓace wa mutum fili ka gina masallaci ya kai ka kotu alƙali ya yi hukunci cewa filin naka ne masallacin a ya tashi daga aiki to kaga wannan kafin ya zo ya rushe masallacin sai baka filinka kaga wannan gidan ka ne zaka iya shiga kai abin da ga dama da iyalinka ka. ciki ba ku koma babun wato eh, eh, dama shi limamin da aka rada ya sallah masallacin ya kashe maka dan uwa wa qad ja'alna li walihi sultana fala yusrif qatl innahu kana mansura shi kuma ladanin ashe bawanka ne a to tunda kai kana bawa na kuma har kaje kai limanci kai ladanci a masallacin da aka kuɗi je ka kasuwa ka sayar min da shi ka yo min cefani sannan matarsa kuma ya dawo daga tafiya ne ita kuma ta yi tsarki kowanne a cikin waɗannan a cikin waɗannan abuwa yi aikata laifi ko ɗaya ba Ita suka ce to shi ma kashi akwai matafiya da za ka ga yana tafiya kamar da awa ɗaya zuwa kano da awa wajen bakwai ne yanzu minti arba'in zuwa Legas awa ɗaya da ɗan wani abu ba sai an wuni don wannan tafiya ta awa ɗaya sai ka karya azumin ka kaga mutum ashe kenan tafiya tana iya sawa wata ran da sauki sai ka aji azumi akwai wani hadisi a cikin bukhari da muslim sahabbai suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suna azumi wasu ba sa yi masu azumin ce ku bai sa ba ku yi ba marasa azumin ce ku ko mai sa ku sauke ba sai aka zo yin aiki aka zo yin aiki wanda ba sa azumi su suke da kuzari da kumari da suka kama ayyuka kuma zalati ce zahaban muftiruna al-yawma bil ajri wanda ba sa azumi yau sun kwashe lada amma ba a zargi waɗanda suka yi ba amma fawar aiki ta ƙara wa waɗanda ba sa azumi sannan a wanda zai ɗau azumi tafiyar akwai wahala ko kuma kana jin ba za a sha wahala ba daga cikin matsalar tafiya wata ran ka ƙaddara ba za a sha wahala ba wallahi sai a samu wata ran kuma kana zaton za a sha wahala sai ga Allah ka sauki ba samu wahala ba shi yasa addu'o'in nan biyar da mutum yake roƙon Allah idan zai yi tafiya wannan addu'a duwa wacce aka karba ka sha daga ci akwai Allahumma atsawo bu'u da udam Allah ka nade mana nisan tafiya nan ko muna ganin nisan ta ka kawo mana ita da sauki shi yasa mai risala yace wa illan tanalku darura kin yana tafiya zai iya sauke azumi ko da babu wata matsala amma an samu wani mutum shi kuma ya dauko azumin shi kuma rana ta kwalle gari yayi zafi shi kuma ya ce sai ya karasa azumin sa haka ya faɗi jama'a suka zo suna masa inuwa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani yace me faru a can aka ce mai azumi ne ya samu kansa a wannan yanayi sai ce laysa min albirri ya mutu safar ala cikin nagarta ka ɗauko azumi a lokacin tafiya a irin wannan yanayi kaga kenan mai azumi yana da sunnar da zai azumi ko ya aji azumi ko kuma ya ɗauko azumin wahala ta sa ya ajiye duk wannan ana yi ka ɗauko azumi sai kuma rana ta tsalle kaga za ka cutu sai ka farka azumi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yana halin tafiya sai aka ce masa ai wasu suna azumi shi kuma gashi ana wahala ana rana mutum yana tafiya yana faduwa sai sai aka kawo masa abin nan madara a cikin abin da ya daga sama sai da kowa ya gani sai ya sha saboda ba da sahabbai dama kowa ya sha ga wannan sauki ne daga musulunci to ciwo kuma wani ciwon a gurinka ka iya daurewa wani ko ba zai iya daure ciwo ba in ka ke so in ya zama saura sati ɗaya ramadana ka je a yi maka general check up a baka shawara zai da dokta ya faɗa wani tun ramadan ɗin nan bai azumin na sana ko ɗaya ba lalle ɗan saba sha'aban ɗin nan da ake so a ɗan yawaita azumi a ciki ya zama kamar nafilfili kafin shiga ramadan bai yi ko ɗaya ba sannan akwai ciwuka a kwance a jikinsa waɗanda bai je an gwada shi ba mun wata latta waccan shekara a Aminu Kano cikin hospital wasu kararrun likitoci da suke ba da shawarwari cewa idan mutum azumi ya kusa ya je a ba shawarwari. Yadda za ka yi azuminka da irin abincin da za ka ci a sahur da irin abincin da za ka ci a buɗe baki. Yanzu wani sai ya je ya sahur da abinci mai yaji ko ya je ya sahur da dambu. Idan misali kai sahur da dambu shi kumbura yake da rana yana buƙatar ta zuba masa ruwa hayan ma. ruwa yake so a ta zuba masa hayan ma. ka ci abin da ko ka ci abu mai maiko da yawa wanda ko zai dinga tasowa yana buƙatar ka dinga kwantar da shi da ruwa ko ga mutum ya jiga ta ashe sahur ne sahur ma akwai karatu a cikin sahur akwai karatu a cikin buɗe baki wani kuma ya tashi bude baki sai ya buɗe bakin da zai hana shi komai da daddaren nan zai sallah ba zai karatun qur'ani ba zai zikiri ba zai addu'a ba duk garaba sa ramadanan nan sahur din sa ya hana shi abu da bakin sa ya jawo masa saboda irin kamiyar abincin da ya ci da irin malmalar da ya tashi da ita kai yawa da kuma abubuwan da ya ci mai maiko masu kashe jiki da kuma rashin tsara cin abincin ana kai azumi da ake cewa yi matakai ne guda hudu matakin farko aka ce ka samu rudaf menene rudab dabino da ba danye ba ba da kuke kiransa da hausa hausa ta ku ba ta wanda ya bura burarre muke kiransa da hausa kano da yaren sakwata ake kiran kiransa wanda lubiya a wannan larabci tsakani da allah lubiya lubiya larabci ne kowa ya tsawo da Ya haka ya bura ya cira ya dan fara jajajaja bai nuna gaba ɗaya ba bai kuma zama ɗanye gaba ɗaya ba haka hausa kano a nan ta cinye da dubiya kuka ce larabci ne ku faɗa da hausa dabinan da bai gama nuna ba kuma bai zama ɗanye ba a rubabbe kuma wanda ya lalace a karfi rubabe ya eh, gaskiya ne ana faɗa haka a tarihi Allah wannan gaskiya wannan kai ana kira da sabbar masu karatun zaure da muke suna gaya mana shi ana ce masa rubabi amma rubatse kuma ya tafi can to me yasa wannan ake son su saboda shi ba bushashe to aka ga tamru muke ci mu kuma sai an rasa wannan sai a tafi tamru tamru shine wanda zaka sa ka ji kai kaga babu ruwa a jikinsa ko kadan ba na bukatar da ka ci shi ka sha ruwa saboda ba ka ba sai ya kartar maka hanji da ya bushe kusa sai an zama sa wancan sai a zo tambu kuma a tambu sai kuma a sha ruwa hafa hafa ya ce aka ce hafa zai mana hafa tsotsa ba kwamkwada an wani ana kai azumi wa ga haka ya gaba addu'a ba ma su kwam kwam kwal saboda cikinka ya ɗanyi awa goma sha uku ba komai a ciki to abin da yake so yana son a dan shirya masa ya karbi sakon a hankali a hankali to kana turawa da yawa to sai kaga kawai sai ga wani cikin sa ya lalace wani sai kuma kaga cikin sa ya wani ma cikin sa kaga ya kulle ya ko wanda a wajen shan ruwa fa ya faɗi ya mutu babu wani sai aka ce sai kuma a nemi dan itace kadan itace sai aka ban maka wani ya fi son tufa wani ya fi son banda wani ya fi son abarba wani ya fi son lemo wani ya fi son tsaka wani ya fi son kaza aka ce sai wannan saboda matakai matakai a je a yi sallah sai kuma a zo a fuskanci abin da za a yi kun ga waɗannan tsarin na buɗe baki da sahur suna da mahimmanci mutum wani abinci da tsada yawan ga masu da masu kuma babu muka kai da su kuma kuma cinya daya ko ma da kan da wani gida ya rubuta abin da ba da rubuta ko da da na zuwa ba ka kawo a maka ruwa zuwa da kawo shi ya ba da amfani ya ce ya wani shi amma amfani da shi ya amma wani adadi to rabuwa ya zama da Sau da da cikin yadda za ka ko yadda za ka wata ana kawo da yadda ne ba za ka yadda za ka fara ko ko ka shiga da shi ka ba ko ka shiga da shi ka ko kuma kai abin da za ka zuwa kara amfanuwa da garaba da shi da wanda ne. Ka kowa mata ruwa ne jin al'ada mai jin mai shayarwa mai ciki da Allah da yi Zuma da jin al'ada wata abu da ke bayar da shi da don wani abu da ba kuma ana azumi za a sha wa da da yau ce wata azumi bai ji haihuwa ba ko ce wata azumi bai shayarwa kuma wacce in ta yi azumi ban zai shiga ko ta shiga ta ai to sai Allah ya kan jariri amma wata mata tana shayarwa tana azumi ita lafiya ta lafiya wanda ta ce wata azumi. Za ka da ciki tana azumi da cikin fitar da shugaban shi amma wata wanda in ya ce awa goma sha hudu ba ba sai da shi da ya shuru shi ma ya riga shi ma ya azumi wani zai fi shi ya wuce da wahala da kai shi wahala da kai da ka ya fi ya fi ne da ka wuce da shi ma'aikaci da yaro 你要玩了，不要弄到你身上。不要玩了，不要玩了。先有主，先分啊，先弄起来。如果玩不赢，可以做回来。先主先分啊，先弄起来。先把主先玩，再给它弄起来。我玩的起干，我就是说，有比赛，他玩我，我玩他，真的，他玩我，他玩我，真的能赢他。全部都玩不起，哪个玩的起来？全部都玩不起。 sai ba da kake shi to ka shi ke baya azumi sai wani ke sha da ga wata ranar da wani za a ce a sha da ruwa sai ya kusanci sha da ruwa amma a ranar da wani ke sha da rana sai wani ya fi da wani ke da ba sai yaro kuma baya azumi na farka ya kwanta bacci ɗaya ko biyu ko uku a cikin da ranar da sai kawai ya wani ga shi ko kai kuma yanzu na shi azumi da da wani wani ka shi yanzu kuma kai shi ma da a kuma suka ce mutum zai iya taukaci ba ana azumi ko zai ke wani ba ana sai wani ya zuwa musulunta ba ya zo ya ya zo da ranar kafin da fita da tsayar azumi da kuɗi da yawa ya su ma da ranar musulunta 我这辛苦呀，我们这个工作压力这么大啊！也是妈干的活最累，尤其在这些地方，做老板天天要维持，难的很啊！而且这个项目是国际的，像我家这来人，黄姐，就我来讲，是那个老板，最牛了。他，他刚才在说不进去，他不进去不？嗯。我进来，这个东西他也不看。 wanda an da talauci ta zai tsaye ala da kuma sai a ɗauki zakka gaba ɗaya gara da zakar da ya ɗari sai ga na mutane suna wasa da aiki suna saboda talauci da ke gona wanda zai ga zaɓa shi ne ana da Wani kuma yara ne yana zuwa yana da ba a kwanci da zuwa shi yana da daga wanda shi kuma an ga alamar mutum da daga kan an ba shi kuɗi da wani yi da ke tafiya da mutum da su ba da gari da amma da zai san wani zai ba shi jari duk suna karkashin muhallar da shiga ta bari da shigo ba da fita ta da abari da fita in har da tsada ke amfani ba a kana wannan babu lallashin zuciya mutane shigo da kuma lallashin mutane mutane kada talauce ba kun wato wannan ke sannan akwai wadanda za ka ga suna da larura da ta kishirwa ko ta cin abinci a kowane da zai rika ya auna shi ne ke gaskiya ba su yi hannun ba kai ne kawai da wani ya yi wani wani ba gare yanzu ba za su zai riga da gaskiya to akwai wanda da za ka yi a baka shawara ka yi hannun da shi. shi sa wanda da rikta ke cewa idan har mutum na duniya wasu ne yana da lalura sai a ba shawara wata nan daga taho za ka gyara mu a kan shi to kar kai ka huta a wasu ne yanki yanzu wani ɗan ƙarfi da yanki shi zai taho kuma ya farko da yanki da yawa yana yana kuma ya zo shi gara da wata yanki a gagara ko kada abinci da kada ruwa da wanda za ka sha yana da kyau mutum ya shawara saboda kada ya

shi ke da ba ta kada ya ga wahala da su ne ba ta wurin da ya kamata mu hankali abu na biya wani karatun Qur'ani Ramadan wata Qur'ani wata ne na Qur'ani kafin a ce ai azumin wata Ramadan sai da aka fara wata Qur'ani ce shawar ta da zai zo da to karatun Qur'ani kai ka yi shi a shawahiyya Imam Shawkani al-Imam Shawkani yake yadda da da yi kuma ko sai ka yi halin farafa al-Qur'ani ne wannan yadda magabata suke ta'amuli da Qur'ani a cikin wata Ramadan wallahi ko na mutum da ba dan an rubuta ba kuma an faɗa ko wani sauraron da su sai ka ɗauka a cikin da ka kawo da cewa Qur'ani yana cikin wata ko ka san maksa wanda aka samu cikin magabata a kowane ya sauka cikin haramta sauka cikin daga da wasu kira a fadar yadda ya saurin da ko to wannan alifatu ya yi sauka alƙur'ani a kira a zazzabiya kira a hadar ya yi ta hawa bakwai da rai ya zama kawai tilawa da za ka yi aya shi ne wanda ya awa ko ko da ke na kai ne ana sanar da zai kamta ne amma da majoji da aka yi ko da ƙarin da ruka ne kamata da kuna a yi da wata dole ta kanci da ana ja amma ko da ta kanci da a ana yi kowa da ke wuyar da za a yi kara da shi akwai wanda da ba sai ba da su aiki ko da ba ya tafi da wasu hudu da wasu da kwanan da yau ta ta kasuwa ya yi kusan kuma ke kan yi ba a da kayan zuwa sun ci da yau da ya kasa amma imamun nau a cikin riyadu na ta yi idan maka ba ta tsare shekara na karfi sun ci kaya da zuwa kasuwa sun da su duk da ne a ai na ga wa ba ta da ko wanda da wani lokaci mutum da da duk kuma kana ƙara samun kuɗi kana ƙara neman ƙara samun kuɗi suna hana ka suna hana ka har san da ka wani kai hana ka hana ka gidanarka ka wuce ka kula da lafiya saboda haka ka nassaba wa kanka tsarin karatu Qur'ani na ga wasu tasiri da wasu suka shi ne mafi ƙarfin abin da ke ga mutum zai iya ɗaukar Qur'ani ɗaya a ya za ku wani Qur'ani ɗaya ba tare da ka wata wata shi ne ka dinga yin takarda goma takarda goma shafi ashirin in ka zo Qur'ani mutane da wajen shafi ɗari shida ne da hudu ina cikin wannan za ka ɗari shida 604 to kaga ke da shafi da shi za ka yi shafi a shirin kundin a shirin so talatin kaga da shi da za ka yi shi sauki shi ne kowace sallah bayan kowace sallah sai ka karanta maka jari ko saka jari shafi da ko a kowace sallah sallah saka jari an duba kaga in ba ka da cikin karatu minti biyar ne kaga a shan nan a ramadana da kake da minti dubu da ɗari da arba'in kullum ka ba wa ƙwararri hawa ba ba in ko minti biyar da kai ka ba shi minti tara da shi ne za ka yi kwata ɗaya idan kana da dama yi kyauta biyu ta a ta kyauta shi da kamar da shi ya zo a taka da shi da shafin idan za ka iya yin haka ka yi sauka hukun duk wani goma ka yi sauka da wanda yake masa kai shi ba ka wahalar da kanka ba ko ba ka samu ba ka kuma kai masa kai shi ne sauka wani lissafin sauka da amma da asabar ka sauke juma'a amma da asabar ka sauke juma'a sai da wata yi sauka wanda a kwanayi duk juma za ka kara gyara da samun cewa za ka yi kasa ba da wani wanda a ko ne ko da wanda sai ta tsara ya ce shi na fawo karatu daga fatiha zan zo da da wanda ta ka kuma ya da wanda ko za ka zuwa cewa ya yi wannan um, karamin canji za ka samu a imanin da wa ita ba ta kwanan da a in kuma da kuma wani aiki ne kawai sai zama kuma kun sani wannan zamani da an tambayi wani yaya ba ta suke ma'amala da kuɗaɗe yadda suke mu'amala da wani yanzu ka canza yadda kake amfani da wani ɗan kwana ɗaya ka mai da kuɗaɗe idan za ku kwanta barci ƙarshen abin da ke hannun shi ne wayar muna farkawa a wajen cewa da ruwa ba wayar karshen abin da muke samu shi da sallah shi da wayar ana cewa assalamu alaikum a wajen cewa da ruwa ba to kun san yanzu ana da wani kuma da waya a kan ana dauka da wani bai ba da yana da kai da kamar da ya da su ba, da ruwa amma an mutu a cikin ana kawai ana shi da wani yana da kamar sallah ba a wayar da shi to da za a yi ta a kowace da za a mutu ana kawai

hikimar da za ka ibada da lokacin da kake jemawa da kamata akwai wani abu a gaba tunda da ya sa ka ce ka ce Allahu saboda shi kamar da ke da tafa da ta'ayi da jifa da alfa da musulma duka ne ga an yi su da kawai da yawa a cikin wannan ta kamata a ce wannan ta ce ne wanda la ne ba da ya yi amma wani sauki kun cikin da sharri da Allah ta'ala ya fito mana da ake yi yanzu wannan akwai wani association da kuma biyar a ina a tsakani wannan musa ne sai kana ce a wayarka zai taimaka maka bangare zai taimaka maka kawai karatu a yau za ka iya talatin da malamai kawai da kai tsarar malamin da mutum da ya wani ta, sai ka danna shi na maka karatu kuma kana ganin ayar na tafiya ko malamin na karanta sannan za ka iya sa wani kowace ayar wanda ka rike da su ko shi kana sannan za ka iya sa kulo malamin wani ka sa shi da maka kulo in kuma in kuma kulo shi za ka iya sa kare shi kana duk wannan ba za ka kama kai mutane da za ka kama kai a wani ta kama akwai da za ka kama shi don ka gashi nan ana tsayi da karatu ya ce ba ka da mutu da kowane ya makaranta ba za ka yi karatu a ka akwai application kala kala akwai youtube za ka shiga akwai facebook akwai nun kowace tsarin zuwa da zai zuwa ka za ka kuma da wuri da zai ce ga waya a ne da waya akwai shafukan karatu ita da ma wani ya da zai kowa ya tattala shi kowa ya tattala shi inda kuma kake zuwa nan ne ya ma ɗin ne wannan da kai kace mutum idan kun ba ka kake wucewa za a kai shi wannan ya amince duk wajen karatu kake wuta kasuwanci kake wucewa duk wani abin da kake wuta da ba shi kuma ka wannan tana taimaka wa ko Allah kuma tana taimaka wa mutum ya tafi Allah ya yana sauka za ka yi amfani da wayoyi wajen kara mana ko ka kasuwancin mu ko ka ilimin mu ko ka ibadar mu ko ka waɗannan su ne mahimmai na uku shi ne sallah ibn ibn kai ya ba da wata shawara ni na da wata shawara ya ce kawai da ga a wani gudu kawai sun da karka a wani shi ne da za a wani yau ba farin na shawara sallar da shawara rawatun shawara

idan kuna yi gaba ya wannan ita za ka iya yin za ka iya muna da wani limani ko shi yana da kawo shi ba amma za ka yi akwai da tura akwai da ara akwai da tura

tunda yana kawo da zai duk ma ba ba da kura kura a wani kura daga alamu da kai da zuwa na yi fatiya sai a yi alamu da kai an yi fatiya sai a yi ilalu da yi fatiya a yi turin mahu an yi fatiya a yi turin turin da an yi fatiya a yi turin tafi an yi fatiya a yi turin da an yi fatiya a yi tabar gida an yi fatiya a yi tabuwa da an yi fatiya a yi talar an yi fatiya a yi talar da mu kurka a kowace yau

duk aukin Allah da wata ya yana da hadari wani kokari mutum waɗanda da jarin ya ta wani duk kuma sai daya sai ka ba wani shi ma su ci ne idan ka ba da dabino ko sai ka ba da gudani ka ba da dabino ko a ka sa mutanen ya ba ka da yadda su sai Allah zai yi ka da musa ya rabu da to kai ka ba da gudani sai an zo da nan da suke yara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga iyalin ka ko da ta ji dani Allah ya da na bai Allah ya wasa lika da bi da nan da babu da Allah ya kafa shi ko da haka kuma da ku ko in dai dai ka bare to kuma ba da wuta sala na na shi kai wani abu wata mata ta zo ta ba da ƴaƴanta sai ta shiga ɗaki ta kowace da ta ba uwar ta ba ya yi kafin uwar ta ta ta shi nata yaran guda biyu sun ya sun suka ce ba wa karama sai uwar ta sa wannan ya ga wata sun tsaga shi sai ta ba wata rai ta ba wata rai shi wannan wani mulki na na nashi yadda uwar ta haƙura ba ya yi da suna da sallama shi wasu ta yawa ta ce duk wanda Allah ya shi ya mata ya rubuta da ya kula da su ba shi wani ba suna kada ka raina kada ce a a ce da tijjaru gwamna ya ce ta ce da da da daga a canza su wannan kada ke ta yi ba da wasu da yawa da duniya da bai ba shi na wannan ko ta san mutum ba shi da shi da duniya wata guda biyu shi ne wa wani mutum da ke sallama ka ba shi ya ce kai da shari'a ya ce a wadda su sadaka ta kai yi mani ba su ke sha ruwa ma shi ne wani darajar sadaka ko mai ta sha ruwa ko a ka sha ruwa ko a yi sha ruwa ko a sha ruwa ka kuma ko wani gama sha ruwa a duk wani a sha ci gaba bisa shi ne mafi darajar abin da ta da suke sha ko shi ne mafi darajar abin da ake wanda cewa wallahi ya ta bari ba kai yi yawa ko kuma da haka kun maka da masu da amfana na wani shi ka sa da ya ce kun da shi da kuna da wani shi kira ne kun ka da ya ba da shi da ka ka da kuma da ya ka ji shi ko ta da zaman shi ne ga ma'azuwa kada in wasa na gano wasu lokuta da shi da

na ga yawa wasu da ba da duniya da biyu ba da lafiya mai kyau sau can sai kaci wanda ba da kana da ka ta a samu lokaci ko a ka kawo ɗan kungiyar ko a yi kusa ka ce Allah ba da duniya ba da baya kowa da da suke duniya su ne duk wala da a fara da duniya ko su duk duka duka da ta yi da masu kuɗi da masu mulki da ɗan kasuwa da malamai kowa mutum ke samu in ka ce wa ba duniya da ke ba ka da ke sai ka ba ta duk wata addu'a da shaki da ke ko wata addu'a da za a ga da kuma da ke ne ba ta da ce a ba ka duniya da ke ba da ke sai ka ka bi da ba kuna shi ka ka ka ka ka sai kuma an yi kwamitoci a masallacin su da ya da shi kayan rubarci kayan tashi kayan tashi kurani a cikin su da a hannun yawan mace da aka samu da yau kawai

gobe malam zai muhazara a sultan mace a polytechnic wanda yake a stars kenan a hall sabon hall na stars zai muhazara da safe da karfe goma sha ɗaya na rana da yadda Allah kuma a gobin ne malam zai koma muna roƙo Allah ya mai da shi lafiya haka muna gayyata ko wannan taron na Al-Yatim Charity Initiative babban taro ne za a yi an saba irin wannan taron shekara shekara ana gayyaci malamai daga ciki da wajen jihar Sokoto kamar yadda kuka sani bana a nan poli za a yi na wannan shekara duk dai don shirye-shiryen ramadan Allah ya kai mu kuma Allah ya saka ba kowa da alkhairi muna godiya ga kwamitin wannan masallaci game da haɗin kai da goyon baya da suka bai game da gudanar da lamura na addini ko da shi aka tashi musamman muhabarori da ake yi muna godiya ga mutanen unguwar nan akan natsuwa da tsari da suke basuwa mai kyau a duk lokacin da ana karance-karance Allah ya saka mu kowa da alkhairi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته